a 25 ga watan 8 na shekara ta 2020 a mu aka ba mu certificate cewa mun kawar da cutar shan inna a Najeriya. Yanzu abin da muke da ita cuta ce wanda take kamuwa mai kama da shan inna wanda yake yakan zo saboda raunin garkuwa bangaren da yaran da ba su samu cikakken rigakafin yau da kullum da aka cewa routine immunization to duk inda aka samu routine immunization kasa da kashi hamsin na yara to za a iya samun wani nau'i na cuta na shan inna wanda yake za a ga kamar shan innan ce wanda aka ce wild polio virus amma yanzu magana nake maka duk duniya ma kasashe biyu ne kadai sai kuma kwanan da aka ce an gano ta America amma banda haka sai Afghanistan da Pakistan su ne kawai suke da wild polio virus shi wannan aiki da ake yi na rigakafi wato abu ne wanda yake ya shafi zuwa ajiya ga mutane a je a kai musu gida gida shi wannan duk da halin da ake ciki mutane suna sadakar da kansu muna muna sadakar da kanmu kuma ainihin muna muna tabbatar da cewa da duk mun yi ake mu duk halin da ake ciki to wannan shine commitment da aka nuna wato kuma dole ne mu gode ga shugabanninmu sarakuna da malamai kafin shekara ta 2012 a ga lokacin wannan gaskiya mukan samu wato cases in polio in thousands wato a cikin dubbai haka ce dubu uku dubu hudu amma lokacin nan da muka zo muka sa sarakuna a gaba muka sa malamai a gaba muka sa shugabannin kungiyoyi a gaba da dai irin dai shugabannin mu da jama'a suke ji maganar su shine muka samu wannan nasara sosai ya zama to abin yana raguwa yana raguwa to wannan ya taimaka mana in dai aka ce maka a duniya akwai kes daya to babu ba wata kasa za ta tsira wannan shine yasa idan ka gane aiki ma za ka ce akwai kungiyoyi da za su zo daga America daga Germany daga Ingila daga wasu suna taimakawa don saboda in dai akwai ta a kasa daya to za ta iya zuwa ko ina tunda kaga mutane suna yin yawo saboda haka tunda akwai ta a doron kasa saboda haka wannan aikin da gaske ake yi kuma nasarar da aka samu wannan ya cewa za a yi musamman in ka diba ai ba kan polio ka fara ba yanzu ka diba fuskata dan shekara arba'in da biyar bai taba ganin mutum mai zanzana ba ka gani zanzana an yi ta kuma zanzanin nan dalilin rigakafi aka samu kai maganinta kuma zanzanin nan ba karamin halaka mutane ta yi ba ba karamin makanta mutane ta yi ba yanzu ma ka duba kan titi ya gani inda ya ga makaho dan shekara 60 zuwa sama da makaho ka bincika gani in ba su abu shi ka gani zanzana ga rigakafi ne ya kawo mana wannan ga tabbatar yana aiki sannan ga himin zo mun samu na polio yana aiki kuma yanzu ga ma na corona da ake yi ya tabbatar mana cewa sanadiyar rigakafin da ake kusan mamta sun mantawa da corona saboda mai saboda mun samu garkuwa mun samu garkuwa da yawa yanzu a kasar nan kaga ya zama to zancen kashe-kashe eh, mace-mace ko kuma a ce an je an kwanta a asibiti ko kuma ana yi magani ko wani maganin gaggawa haka duk wannan ya kawo saboda mai saboda rigakafi amma aikin likita ne duk duniya har yanzu ba a samu wani makami wanda ya kai rigakafi da ake cewa vaccination a aikin likita ba